ina so in gabatar da ɗan uwa da mun ka taho gida ba wai mun ka taho gida ba da mun ka taho gida mun taso da gida mun taho gida Allah shi ta nike ga sabbin musulmi ya nada ɗan magin sokoto alhaji abubakar da sun ya Allah shi an birkin sokoto alhaji kabir abba da suke Allah ya sa kuma an naɗa kan turakin sokoto a ah, samad da suke amma tanggalan eh, lima buhari dekat da doa. Itu lah yang orang tu kesulitan yang Allah setiap kali berdewa. Kamu ka dekat eh, Allah Finalement, on peut pas. Là, tu, tu as nommé le petit prière derrière Canada, que fait mon gida, que vous aimez que mon gabatin de comme. Amen, ya kyau. Ya kyau. Lafiya mai yadda Allah. Lafiya mai tsoron Allah. Lafiya adalin sarakuna. Waki ka gaskiya an bai so. Bismillah.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 shiga muna gidansu so abu ne namu na gida wadda aka yi hutun naɗin sarauta abinda zai zo shi lan abdullahi da buhari gidan buhari ne ya kanadi wa ke su gidan shehu ne Allah da duka muna cike da godiya ga wanda ya halice mu da ba mu wannan zumunci ya kuma ba mu ikon karfafa shi sannan nake kwarai da abin da ya faru a nan gidan da abin da ya faru a wannan jeri masu zuwa kuke dare da rana masu wake shi kuke dare da rana ina tunawa ubananmu waɗanda muka gani muka rayu tare da su suna ba mu labari yadda suka zaman su tare tun daga nasu uwaye nasu yan uwa kuma yadda kuka yi ƙoƙari wannan abin ya ɗore har zuwa gare mu yanzu ina ba wasu labari da aka yi zamfara division kuwa aka kai can sardauna sardauna ne ne masarauta tare da abubakar amma sai aka kirkiro zamfara division suwa ne ne aka kai zamfara division sardauna shi a shugaban division da sun kishi yan sakarci da wannan division sarkin wanda haruna shi ya maji waɗannan mutane guda uku zamansu tare kenan labarin da ya kawo na gaya ma wani cewa da su taso daga dogon daji bisa keke ya zo kargo iska da haikan wanda hagu yana sarkin gobe domin zumunta da aminci abinda uwayen mu suka yi kenan sadda muka wa nan ya tara da yan uwa ya ce ko haka zumunci abu guda muke don haka wannan zuwa da kukaitun kwanaki da aka ce la'ayi na san za na san za a yi haka don gida ne Ko ya faru a nan kullum kuna da sanya don haka mu ci gaba da gode ma Allah mu ci gaba da nuna ma uwanmu mu wake wannan daraja da allah ya ba mu wake zumuncin da ya ba mu ci gaba da yada addini da jawo hankalin mutane su koma ga allah allah shi mu yi don ka ba wani dogon jawabi zan yi ba illa dai ina muku maraba da komowa daga ta yadda kuka yi don a yi nadi don tafiya kuka yi ku zo a yi naɗi ku dawo kun kuma dawo Allah ta bada da alheri ka girma sarkin moɗin ga dazu da zai barna ya zo ne ya gaishe mu kuma ya ga muna littafin da suka rubuta batun zaman malam abdullahi abodinga da zaman shehu asifawa kun ga shi kullum ana nan ana bin fasala waɗannan bayan allah domin a jaddada ta ga abubuwan da suka yi mu ci gaba mu kanna mu game da zamanin da ya iske mu Allah ta bata mun waɗannan bayan Allah da aka naɗa mu nemi murna muna ta wuce muna kuma farin ciki domin naɗin da aka yi muku ƙara ɗin zumunci ƙara jaddar gidajen mu ne nauyi ne aka a azamu ku dauka shi a daidai kwakwaki shi a daidai Allah shi mai jagora mun gode kwarai Allah shi ƙara albarka ya ba mu lafiya da zama lafiya da fahimtar juna uwayenmu da kakanninmu da yan uwanmu da suka riga mu Allah ya gafarta musu Allah ya sanya musu 那好。